karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Hudu kenan agogon TU da Ghana kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro barkanmu da arzikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na maraice kakanun labaran duniya. a yau kungiyar ecowas ko sai dai yawo ta sanar da ficewar kasashen burkina faso nijar da mali daga cikinta a hukumance sai dai ta ce kofa a buɗe take domin idan kuma sun canza shawara yan najeriya sama da dubu biyar ne ke fuskantar kame ko yiwuwar ta sake su daga amurka amurka ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta takawa rwanda da 'yan tawayen m23 birki a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo to ga labaran daki-daki ecowas ta kara jaddada cewa za ta ci gaba da barin kofa a buɗe a duk sanda kasashen nijar mali da burkina faso suka yi sha'awar dawowa cikin kungiyar duk da cewa bayan watanni shida da ta kara daga yau abubuwa da dama za su tsaya ga rahoton muhammad sani abubakar daga abuja Shugaban hukumar ECOWAS Dr. Umar Aliyu Taura kenan yake bayyana matsayar ƙungiyar a yau da wa'adin ficewarsu daga ƙungiyar ya cika. The first relate to the passports and identification Um, na farko duk wani fasfo na ecowas ko kuma wani katin shaida da ke dauke da tambarin ecowas muna tabbatar da cewa za a ci gaba da amfani da shi har tsawon lokaci da ba a tantance ba ecowas member states will also continue to treat goods and services coming from the three countries duk wata harka ta kasuwanci ko kuma sana'o'i shi ma zai ci gaba 'yan waɗannan ƙasashe za su ci gaba da zirga-zirgansu da kasashen ecowas ba tare da bukatar wata visa ba farfesa Hussein tukur da ke shari kan al'amuran yau da kullum ya bayyana cewa wato ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake damuwa game da ficewar ƙasashen mali nijar burkina faso shine matsalar tsaro saboda haka hatsari ne ga wannan kasashe, ma hatsari ne ga haɗin kai da ci gaban wato tarayya afirka gaba ɗaya shugaban hukumar ecowas dr umar aliyu taure ya kuma shaida cewa kasashe biyu cikin ukun sun aiko da takardar cewa za su ba da damar a ci gaba da tattaunawa at least two of the three countries have already written to indicate their availability for such talks Muhammad Sani Abubakar, Abuja, RFI Hausa. dubban mutane ne suka fito tattaki a kasashen Nijar Mali da Burkina Faso waɗanda ke karkashin mulkin soji don nuna goyon baya ga ficewarsu daga ƙungiyar ECOWAS ko yawo wadda ta fara aiki a yau Laraba. Ficewar waɗannan ƙasashe daga ƙungiyar raya tattalin arzikin nahiyar Afirka ta yamma wadda tare aka kafa ta da su ya kawo nakasu ga kokarin haɗin kan yankin watan yankin tare da jefa makomar ƙungiyar cikin rashin tabbas. kasashen uku sun haɗa kai don kafa wata ƙungiya tasu wadda suka kira is Buƙatar sakin hambararren shugaban nijar muhammad bazum na ƙara ƙaruwa a faɗin duniya tsakanin lauyoyinsa 'yan gwagwarmaya da hukumomin ƙasa da ƙasa a wani yanayi da tuni takardar koken da ke bukatar sakinsa ta isa birnin washington hawa halin gwangwazo na ɗauke da ƙarin bayani Lauyoyin hambararren shugaban Muhammad Bazum sun ce tsare shida sojin ke yi ba karamar barazana ba ne, kuma sun fara wani yunkuri na sanya hukumomin ƙasa da ƙasa matsawa gwamnatin sojin Nijar lamba domin sakin sa. Shugabannin duniya sun bayan kiran na sakin sa kuma da yawa sun sanya hannu kan takardar koke da tuni ta isa birnin Washington na Amurka. Takardar koken ta bayyana cewa tsare Bazum abu ne da ya saba ka'ida, kuma ya kamata hankalin duniya ya dawo kai saboda ɗorewar dimokuraɗiyya da adalci. A makonnin da suka gabata lauyoyinsa da 'yan gwagwarmaya masu neman sakinsa sun yi tafiye-tafiye zuwa kasashen duniya domin neman haɗin kansu yayin da suke samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya da babban sakatarinta. haɗi da babban kwamishinan hukumar kula da 'yancin ɗan adam hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazum da ya shafe tsawon kwanaki 550 a kulle a babban birnin ƙasar Niyami a hannun sojin ƙasar da ake mulki. To a ta wahalar gwangwazo. yau hukumar raya tafkin chadi ta bude taron gwamnonin yankin karo na biyar karkashin jagorancin gwamnatin yobe a birnin maiduguri na jihar yobe na wata na jihar borno kai tsaye muna tare da ahmad abba wanda yanzu haka ke birnin maiduguri dan halartar taron to barka da warhaka ahmad abba barka da michael kudison eh, to yaya ina batun bude wannan taro eh an bude taro kamar yadda aka tsara no. wanda shugaban najeriya bola ahmad tinubu ne ma ya bude taron a wakilcin mataimakin shugaban kasa a hmm. kashim Shekima shi ya gabatar da bude wannan taro hmm. sannan kuma dukkan baki waɗanda masu ruwa da tsaki ne a wannan hukuma ta raya tafkin chadi duk sun halarci wannan taro kamar yadda aka tsara kamar yadda ka bayyana a gwamnan yobe mai malabuni shi ke a shirya wannan taro da taimakon masu ba da agaji kamar kungiyar tarayyar afirka mm. da kuma hukumar raya kasashe ko kuwa cigaban bunƙasa kasashe ta majalisar ɗinkin duniya duk suna da wakilci a wannan taro to kamar menene wannan taro ya fuskanta e wannan taro yanzu haka masu ruwa da tsaki dangane da al'amura da suka shafi harkokin tsaro da kuma ba da agaji da kungiyoyi da ke kokarin tabbatar da zaman lafiya da ci gaban yankuna suna nan suna ci gaba da tafka muhawara domin laluko hanyoyi da za a samar da zaman lafiya a wannan yanki na tafkin chadi da kuma yadda za a tsugunar da jama'a waɗanda wato wannan rikici ya raba da gidajensu akwai kuma batu da ya shafi yadda za a a komar da ko kuwa tsugunar da mayakan boko haram tubabbu kenan cikin al'umma to muna godiya kwarai da gaske ahmad abba madalla tumadala jami'an tsaron farin kaya a najeriya watan dss sun kama wani kasuwar gwamnati mai safarar muggan makamai da suka daɗe suna nema a bakar umar wanda ake wa inkiya da ɗan gada kuma sun kwace ɗimbin makamai daga wurinsa jami'an sun kama wanda ake zargin ne a inda yake kokarin shigar da wata makaman jihar zamfara daga jamhuriyar nijar kimanin 'yan najeriya 5,144 da ke zaune a amurka ba bisa ka'ida ba ne ke fuskantar barazanar maida su gida ciki har da wasu kusan 1,500 da ake tsare da su wanda hakan ke karkashin yunkurin da shugaban kasar donald trump ke yi na korar bakin haure da masu neman mafaka ba bisa ka'ida ba a kasar ga rahoton ka misali A cewar alkalman da hukumar kula da shige da fice ta Amurka ICE ta fitar a watan Nuwamban shekarar da ta gabata, sun nuna cewar akwai bakin haure sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da arba'in da biyar da ɗari biyar da arba'in da tara da ke zaune ƙasar ba bisa ƙa'ida ba ciki kuwa har da 'yan najeriya dubu uku da ɗari shida da casa'in to sai dai a wasu sabbin alkalma da hukumar ta fitar sun nuna cewar akwai karin wasu 'yan Najeriya 1,454 da ake tsare da su a ƙasar kuma ake shirin maida su gida. Hukumar ta ce daga cikinsu akwai 772 da ke jiran hukunci wasu kuma aka yanke musu hukunci bayan samun su da laifuka daban-daban ciki har da na saɓawa ƙa'idar shige da fice. duk da cewa ma'aikatar kula da harkokin wajen najeriya bata ce komai kan lamarin ba amma hukumar da ke kula da 'yan ƙasar da ke zaune a ƙasashen ƙetare ta ce tuni ta riga ta samar da wani kwamiti da zai kula da lamarin to daga najeriya kuma sai jamhuriyar kamaru inda shugaban kamaru paul biya ya karbi wani rahoto da ya yi bayani filla-filla kan irin rawar tsohuwar uwargijiyar kasar a zamanin mulkin mallaka wato faransa watan irin rawan da ta taka kenan wajen murkushe kungiyoyi masu tsananin kishin kasa daga shekarar 1945 zuwa da 71 haɗakar masu bincike daga faransa da kamaru ne dai suka mika wa biya wannan rahoton a jiya talata babban birnin kasar wunde. ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na rfi rahotanni daga yankin goma na lardin jamhuriyar demokaradiyyar congo na nuni da cewa mutane da dama ne sakar su biyo bayan fada tsakanin 'yan tawayen m23 da dakarun kasar ta bakin mai wakiltar majalisar ɗinkin duniya na musamman a yankin bruno lemankes rikicin a dan tsakanin nan ya jefa jama'a cikin fargaba A yanzu ga baki ɗaya yanayin ba kyau kuma yana tattare da haɗari domin komi kan iya faruwa. Ana jin ƙara harbe-harbe na manyan makamai. Ofishoshin gwamnati mataki na farko a goma na fama da tumbatsar jama'a babu ruwa da wutar lantarki. Asibitoci sun cika kamar 'yan kwanakin baya. Wannan karo al'amarin ya zarce fiye da yadda ake tsammani. Babu dama ga likitoci na ganin sun bayar da kulawa da ta dace ga mutanen da suka samu rauni duk da gudunmuwar ƙungiyoyi ta likitocin ƙasa da ƙasa wato MSF da ƙungiyar agaji ta Red Cross musamman waɗanda suka samu rauni bayan fashewar makamai an kashe mutane da dama kazalika akwai gawakin mutane da dama saman hanyoyi baya ga haka an kai wasu hare-hare saman gine-ginen gwamnati da suka hada da wani asibiti da ke kai ɗauki ga marasa galihu fassarar kalaman bruno limakis nan na majalisar ɗinkin duniya wani ƙaramin jirgin sama ɗauke da ma'aikatan mai a jihar unity na sudan ta kudu ya yi hatsari a yau laraba kuma ilahirin mutane ashirin da ke cikinsa sun mutu kamar yadda wani jami'i ya bayyana jirgin ya rikito ne a filin tashi da sauka jiragen sama da ke yankin rijiyar mai na jihar unity da safiyar wannan laraba yayin da yake kokarin kama hanya zuwa juba A hukumance Amurka ta sanar da ficewarta daga yarjejeniyar yanayi ta Paris wato Paris Climate Agreement wanda zai fara aiki daga ranar 27 ga watan Janairun 2026. Nasir Sani ya haɗa bana rahoto a kai. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ne Stefan Dujarik ya sanar da hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a ranar Talata a birnin New York na ƙasar Amurka. Yarjejeniyar mai cike da tarihi da ƙasashe 193 suka cimma a watan Disambar shekarar 2015 da zumar kiyaye matsalolin yanayin zafi ƙasa da digiri 1.5 na ma'aunin Celsius wadda Amurka ta sanya hannu a ranar 22 ga watan Afrilun shekarar 2016. A wa'adin farko ne na Trump amurka ta fice daga yarjejeniyar a ranar 4 ga watan nuwambar shekara ta 2020 kafin magajinsa joe biden ya mayar da kasar cikin yarjejeniyar a ranar 19 a watan fabrairun shekara ta 2021 kakakin na majalisar ɗinkin duniya ya ce janyewar na baya-bayan nan ba zai sa a yi ƙasa a gwiwa wajen yaƙi da sauyin yanayin ba dujari ga ce sun sake tabbatar da ƙudurinsu ga yarjejeniyar ta paris domin tallafawa duk wani ingantaccen yunkuri na takaita hauhawar zafin duniya zuwa digiri 1.5 yanzu haka dai ƙasashen kasashen duniya na ci gaba da kokarin cimma manufofin da yarjejeniyar ta sanya duk kuwa da shawarar da amurka ta dauka na janyewa daga cikinta To akalla mutane goma sha biyar mahalarta taron addinin Hindu ne suka mutu sakamakon turmitsitsin da aka samu a kasar India. To ni Prime Minister India Narendra Modi ya aike da sakon ta'aziyya ga 'yan uwan waɗanda haɗarin ya ritsa da su. Hawwa Aliyu na ɗauke da ƙarin bayani. Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake samun irin wannan turmutsitsi ba a bukukuwan addinin mabiya Hindu da ke gudana a Kumbh Mela ta ƙasar India da ke samun mahalarta mutane akalla miliyan hudu a kowace shekara. Rahotanni sun ce an samu haɗarin na yau lokacin da dubban mutane suka kwarara domin yin wanka a kogin Ganges wadda ake girmama ruwansa yau da asuba inda suka dinga take mutane da ke bacci kusa da shi. wani daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya renu devi ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa cewar mutane da dama ne suka danne shi amma allah ya kubutar da shi devi ya ce dattawa da mata da dama sun mutu saboda babu wadda ya kai musu ɗauki lokacin da lamarin ya auku wani likita a asibitin Wucin gadi na garin ya tabbatar da mutuwar akalla mutane goma sha biyar tare da samun wasu da dama da suka samu raunuka daban daban shugaban rasha vladimir putin ya ce ƙasarsa na iya shiga tattaunawa da ukraine amma ya kawar da duk wani batun tattaunawa kai tsaye da shugaba vladimir zelensky wanda ya bayyana shi a matsayin haramtaccen shugaba shi ma shugaban ukraine ya mayar da martani inda yake cewa putin na tsoron tattaunawa inda yake amfani da salon tsaiko da nufin tsawaita yakin da aka shafe kusan shekaru uku ana gwabzawa. shugaban amurka donald trump ya ci gaba da matsawa bangarorin biyu lamba a kan batun kawo ƙarshen rikicin tun da ya kama aiki a ranar ashirin ga watan janairu inda yake barazanar kaka wa rasha tsauraran makawatan takunkumai a yayin da yake kirarin cewa a shirya zelensky yake don cimma yarjejeniya za mu koma amurka inda gwamnatin shugaba donald trump na amurka ta yi wa wasu ma'aikata miliyan biyu ta makudan kuɗaɗe su yi murabus daga aiki a wani matsayi a watan a matsayin wani mataki kenan na shirin rage yawan ma'aikatan gwamnatin ƙasar shirin zai baiwa ma'aikatan gwamnatin tarayya damar ci gaba da kasancewa cikin waɗanda za a rika bawa albashi har zuwa talatin ga watan satumba amma ba tare da sun yi aiki a kullum ba kamar yadda wata sanarwa da aka aiki wa ma'aikatan ta imel ta nuna sanarwa ta bai wa ma'aikatan zuwa ranar shida ga watan fabrairu su yanke shawara a kan shiga shirin labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international madalla taken labarin wasanni kenan kuma ga abdullahi isa ya shigo barka da zuwa barka da michael Kurisan. ka huta da kyau amma ka yi atisayi <laughs> a gaishe ka masauraran barka marsa ki saduwa kamar yadda dai aka sani ina ji kallo zai koma bangaren kwallon kafa a musamman ma gasar zakarun turai mm. a yau din akwai wasanni da dama da cewa za mu dan dubo ko kuma shari a kai kan wasu wasannin da aka yi da kuma nasaru da wasu kungiyoyi suka yi a gurguje mm. wasannin da za a yi akwai wasa tsakanin yan boys da etoile rouge de belgrade yayin da stuttgart za ta kece reni da paris saint germain mm. sporting cp za ta uh, fafata da Bologne sai wasa tsakanin storm grass da rp leipzig kenan yayin da psv eindhoven za ta uh, fafata da liverpool manchester city za ta kece reni da club bruges mm. lille daga faransa za ta yi wasa da feyenoord yayin da juventus da turin da kasar italiya za ta uh, ta murza ta mola da benfica mm. sai wasa tsakanin inter milan da monaco daya daga cikin kungiyoyi a faransa kenan mm. girona daga, italiya za ta yi wasa da arsenal a bangaren gasar ta zakaran turai kenan arsenal daga ingila mm. yayin da salzburg za ta fafata da atletico madrid wasannin suna da yawa amma wasu daga cikin su da za su fi jan hankulan ma'abuta kwallon kafa akwai wasa da za a yi tsakanin bayern munich da slovan bratislava mm. yayin da dinamo zagreb za ta fafata da ac milan mm. michael christian ɗaya daga cikin ƙungiyoyin ta kasa faransa akwai brest da za ta yi wasa da real madrid madara kwallon kenan kamar yadda wani ke cewa eh, kamar yadda magoya bayan ta ke yawa yayin da borussia dortmund za ta fafata da chelsea donetsk akwai wasa tsakanin bayer leverkusen da sparta prague mm. sai barcelona da atlanta yayin da aston villa za ta ke cireni da celtic glasgow michael kurson kamar yadda muka sanar da masu mu cewa a wasa wannan waɗannan wasanni na ɗaya daga cikin wasannin da yanzu haka mutane suka rasha a kuma da dama ke ga hasashen cewa kallo akwai sauran kallo akwai sauran kallo liverpool yau ne za a tantance su waye za su je haka watan zagaye na yan sha shida shida ba liverpool da barcelona dai sun shiga layi yanzu hmm. haka ana ci gaba layi na ci gaba inda suke ci gaba da jan zaran su a wannan gasa na gasar cin kofin zakarun turai a jadawalin da aka fitar kuma ake ta hasashen kungiyoyi 24 da ake kyauta zaton za su shigo sahu sun hada da atlanta bergam atletico madrid arsenal leverkusen inter milan aston villa brest monaco lille borussia dortmund bayan munich ac milan to abdullahi isa ina ganin kaci na yau mun gode da gaske madalla To yanzu haka lokaci ne na sharhin jaridu kuma muna tare da Hauwa Aliyu wadda za ta kawo mana wannan sharhi. Barka da zuwa Hauwa Aliyu. To barka da aiki. To madalla a yau za mu soma sharhin ne da duba wasu jaridu a Najeriya kenan duk da dai akasarin jaridun sun mai da hankali ne kan babban labarinsu wato na ficewar kasashe uku nan wato mali niger da burkina faso daga kungiyar tarayyar kasashen turai watan eh, kungiyar ecowas ecowas <laughs> um, afirka eh. sai dai kungiyar ecowas ta yi kira ga mambobin nata wato da su ci gaba da amfani da fasfo da dai na waɗannan ƙasashe da ke ɗauke da tamburin kungiyar mm. har zuwa wani lokaci inda tuni ta kafa kwamiti da zai tattauna da ƙasashen uku domin ci gaban kasuwanci da zumunci da ke tsakanin wato waɗannan ƙasashe da makwabtansu jaridar premium times da ake wallafa ta a tarayyar najeriya ta rawaito labarin da ke cewar ƙasar amurka a ƙarƙashin mulkin shugaba trump trump wato za a dawo da 'yan najeriya akalla 3,690 da ke zaune a kasar babu takardar izinin zama akwai ma rahotanni da ke cewa mutanen nan da za a dawo da su sun kai wajen dubu biyar da wani abu ba shakka <laughs> to madalla da fatan da za a karbi bakuncin su da kyau a najeriya ai ba baki ne gida suka koma <laughs> to madalla a ƙasa ta biyu kuwa da ake ganin wato alkaliman suna da yawa ko in ce yawan mutanen da za a dawo da su kuma maida su ƙasashen su wato shi su ne wato akwai ƙasar somaliya da ke za a da gwamnatin ta ce za ta maida akalla mutane dubu hudu da casa'in kin su ma suna da yawa a amurkan nan eh mm. sai kuma kasar ghana ba mm. su ma an ce akwai mutane da dama da za a maida su gidajensu To jaridar allafric.com da ake wallafa ta kasar Sudan ta kudu ta rawaito labarin da ke cewa to rikici tsakanin mayakan M23 da dakarun sojin kasar a arewacin kivu ya fara bazuwa zuwa kudancin kivu da ya sanya wato jama'a da dama barin gidajensu sai dai binciken majalisar ɗinkin duniya ya yi nuni da cewar kimanin mutane 400 ne suka bar mahallansu tun watan janairun wannan shekarar da muke ciki da ga wannan rikici dai yana ta ci ya watan yana yaƙi ci yaƙi cinyewa da halin da ake ciki birnin goma yana hannun 'yan tawayen m23 to mun gode kwarai da gaske hawali to madala Ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta tabbatar da ficewar ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma Nijar a hukumance. wannan na kunshe ne a wata sanarwa da ecowas din ta fitar tana mai cewa har yanzu kofa a buɗe take ga waɗannan ƙasashe a duk lokacin da suka sauya shawarar sake komawa to a maimakon kawo wannan rahoton mintuna uku tare da ni nura ado suleiman ne ke wannan ɗaki na watsa labarai kai tsaye inda za mu duba wannan batu ficewar kasashen is daga ecowas barka da zuwa nura ado suleiman haka yake michael kudisin to halin da ake ciki dai cikin sanarwar da ta fitar uh, wato sa'o'i bayan uh, cikar wannan wa'adi ita kungiyar ecowas ta ce tsare-tsare na dokokin da suka shafi cuɗanya da kai kawo na shige da fice da kuma zaman 'yan kasashen ias a sauran kasashe ecowas da suke makwabtaka da su mm. za su ci gaba da kasancewa kamar yadda suke a baya mm. uh, har zuwa lokacin ƙarin wa'adin dai da ta sake nanatawa na watanni shida da ta bawa su ma baya yau wato kaga komai kwarai kuwa to uh, wato uh, akwai wasu tambayoyi da uh, ake ta muhawara a kai biyo bayan wannan mataki da kasashen na is suka dauka na ficewa daga cikin ecowas eh. kasan batu na tattalin arziki shine zai fara bijirowa wato baya ga batun yadda kasuwanci zai kasance hmm. akwai batun kasan takardar kuɗi da suka yi eh, kirarin cewa za su samar da shi za su gaba da amfani da wannan kuɗi ko kaka idan su kuma kusanci ga menene darajar kuɗin zai za ta kasance kwarai kuwa mm. to ka san har yanzu dai faransar ita ce take buga musu ita wannan takardar kuɗi kuma dama kai tsaye ba da ita suka fara yanke alaka to wannan kaɗan ne dai daga cikin kalubalen da ke gaban su waɗannan ƙasashe mm. to wani batu kuma da ke daga cikin manyan dalilan da suka janyo wannan juyin mulki da aka yi a ƙasashen na burkina faso da niger da kuma mali shine zargin ƙasashen turai ciki har da tso tsohuwar su faransa na gazawa wajen taimaka musu ta fuskokin tsaro da tattalin arziki kuma kowa ya ga yadda a watannin bayan nan tun bayan babewar da suka yi da tsaffin kawayen nasu mm, yadda suka karkata suka rika kulla alaka da kasar mm. rasha to amma abin tambaya a nan shine ina makomar wannan alaka take tsakaninsu da rasha wadda yanzu haka hankalin ta ya karkata wajen wasu lamura na siyasar duniya musamman yakin ta da ukraine sannan ina alakar za ta kai su sannan anya rashar za ta cike gibin da sauran waɗancan kawaye na ƙasashen yammacin turai musamman da faransa da amurka suka bari hmm. sannan a shirye rashen take ta kashe kuɗaɗe da kamar yadda su waɗancan suke kashewa yauwa to waɗannan duk batutuwa ne da ya kamata a ce an zauna an yi tunani a kai domin ganin sun samar da wata hanya da za su bullo a ƙalubalen da ke gabansu to dura hmm. wani abu da ke jan hankali dangane da makomar waɗannan ƙasashe shine karfin tattalin arzikinsu hmm. da kuma hasarar da tattalin arzikin nasu zai yi yawa to da farko ficewar kasashen IAS da ke kowa na nufin sun daina amfana da roman wannan uh, bankin na zuba hannayen jari uh, da kuma bunƙasa ci gaban kasashen yammacin afirka wato na ecowas wato ebid kenan hmm. sannan a takaice hakan na nufin kasashen na nijar da burkina faso da mali akwai zuba hannun jarin akalla dala miliyan ɗari biyar da za su rasa uh, saboda wannan ficewa tasu sannan ko shakka babu waɗannan kasashe suna da karfin tattalin arziki idan ka kalli nijar tana da arzikin ɗanyen hmm. man fetur idan ka zo ka kalli mali tana da arzikin wannan sinadarin na lithium sannan ita kuma burkina faso akwai arziki na zinari to sai dai ya za a yi amfani da wannan arziki ya za a yi a ga cewa mutanen waɗannan ƙasashe sun amfani da shi shi ma ƙalubale ne babba da ke gaban su waɗannan ƙasashe to barka da kokari michael haila yau game da waɗannan ƙasashe na is yau 29 ga watan janairu wa'adin farko da ƙasashen nijar da mali da kuma burkina faso suka bayar na ficewa daga ƙungiyar ecowas ya cika abin da ke tabbatar da raba garin ɓangarorin biyu dangane da cikar wannan wa'adi muhammad sani abubakar ya tattauna da ministan harkokin wajen najeriya ambasada yusuf tugar kuma ga kuma yadda zantawarsu ta gudana honorable minister wa'adin lokacin da aka ɗiba wa ƙasashen nijar mali da burkina faso da suka ce za su fita ecowas ya cika wanda kuma ba su dama ko za su yi tunani su canja shawara to me za ku yi yanzu gashi lokacin ya cika shi yasa a kone yaushe muke ƙara neman sulhu da al'umman nijar da mali da burkina faso muna nuna musu cewa mu yan uwa ne muna ma lalle musu cewa kan su tafi shi yasa ai shi shugaba tinubu ya ce a'a a sake duk da cewa wa'adinsu na fita ya kai a cikin wannan watan janairu zai kare a sake ba su wata shida da za a yi kokarin duk da haka a sulhunta mai yiwuwa za su ji shawara su zauna saboda haka muna iya kokari na diplomasiya ne musamman na kafa kwamiti na masu bani shawara a wannan masu bada shawara su ne na tura su tare da babban jami'in sojan najeriya chief of defense staff suka je aka yi mitin a nyame misali shi kuma aka sa rana cewa zai zo daga baya aka ce an canza bai zo ba saboda haka kuma akwai abubuwa da dama da muke gujewa idan ka ce akwai abubuwan da kuke gujewa me kake nufi da wannan kalami idan ah, suka fita nan al'umman kasashen nan akwai wahala da za a sha saboda ko canza fasfo aka baka saboda duk fasfo din ecowas muke amfani da ba wai magana je kawai za ka furta ka ce shi shikenan ka fita kuma shi nan ka yi fasfo ba sai an buga fasfo din sai an yi fasfo din kuma irin na zamanin nan kaga kuɗaɗe ne masu yawa misali ba da faso in ta fita daga ecowas akwai wahu wato babban ofishi ne kamar na world health organization na kula da lafiyar al'umma na yankin afirka ta yamma ba karamin gudunmawa wannan ofishin da yake a wagadu yake taimakawa tattalin arzikin burkina faso in suka fita sai an shawara mai yawa dole sai an ɗauke ofishin daga wannan wuri akwai ma'aikatan su da suke cikin ecowas kaga mai yawa dole sai sun fita da dama wanda suna kawo wa kasashen kuɗin shiga saboda karamin ƙarfi na da su akwai babban ofishi na giyaba wanda haɗe yake da ofishin da ake kira financial action task force na duniya ga baki ɗaya da suke duba kuɗaɗe wato wanda an samu su ta hanyar sai da kwaya da abubuwa dai da dama wanda idan suka fita daga ecowas wato kamar sun fita daga giyaba ɗin kenan kuɗaɗe ma ka tura kuɗi daga wata ƙasa zuwa ƙasashensu nan ma zai zama musu matsala saboda haka akwai abubuwa da yawa da ake duba ana ci gaba da lallabunsu ana lallashin su idan na fahimce ka za ka iya cewa wato ana yi wa gaba ɗaya abin mummunar fahimta kenan wato akan yi wa abin mummunan fahimta a ɗauka kamar wai ba a bin su ta hanyar diplomasiya ko ba a lallamin su ko kuma ba a neman jawo su a jiki ba irin kokarin da ba a yi ni din nan na yi yunkuri ba su ɗaya ba su biyu ba in ce zan tashi in je ba ko kuma su mu ce musu mun gayyace su suke zuwa don haka iya kokari ana iya kokari amma abin da za a yi la'akari da shi shine wayannan abubuwa da suka faru a baya da mu'amala da harkoki da suka yi da turawa na kasashen europe da sauransu da hana 'yan gudun hijira motsi a wurin da kusan hamada ne da kuma karfafa wasu kungiyoyi da suke neman wanda 'yan aware ne wanda ya tunzura sojoji suka yi suka yi ku sauransu wannan duk shi ya haifar da wannan ba wai wani abu da ita najeriya ce ba ko su kuma minista muna godiya da damar da ka bawa sashen hausa na radio france international rfi mun gode kwarai to madalla tattaunawa tsakanin muhammad sani abubakar da kuma ministan harkokin wajen najeriya yusuf tugar to karshen kashi farko na shirin kenan sai kuma maimaici kanun labaran mai cewa a yau kungiyar ecowas ko sai dai yawo ta sanar da ficewar kasashen burkina faso nijar da mali daga cikinta a hukumance to sai da ta ce kofa a buɗe take idan sun canza shawara 'yan najeriya sama da dubu biyar ne ke fuskantar kame ko yiwuwar ta sake su zuwa gida daga amurka amurka kuma ta bukaci majalisar ɗinkin duniya ta taka wanda da 'yan tawayen m23 birki a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo To yanzu kuma sai shirin rayuwata.